ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ورضي الله تعالى عن الكتب المكتوم وخاتم المحمدي المعلوم مولانا أبي العباس jalla bin ta'ala an jalla wa ta'ala an khalifatihi wa habil sirri ulana abi ishaq subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin wa alhamdulillahi rabbil alamin wa ba'd iyayenmu suke wannan waje da malumanmu da mukaddamai da yan uwana muridai kowa ina musu sallama ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi gode wa Allah da ya ba mu ikon halartar wannan taro da aka shirya shi domin shi wa amalin mu gode wa Allah da ya zaɓe mu a daidai wannan lokaci ya raba mu da duk wani shashanci da wasanni da zaman da kai ya haɗa mu a wannan masallaci domin ibada a cikin maulidin ɗaya da cikin yan Allah sha wani tijjani wannan ba ƙaramar ni'ima ba ce ba ƙaramar baiwa ba ce ba ƙaramar jin kai ba ce ta Allah Allah ya sanya lokutanka a koda yaushe a cikin ibada ne yayin da muna cikin wani irin zamani wanda mutane su ɗaukana daga barin Allah amma kai gaba ɗaya ka zamo dukkanin harkokinka a cikin lamarin Allah ne to babu wani karama da ya wuce wannan babu wani walittaka da ya wuce wannan Wani mushu tijani ɗaya daga cikin bayan Allah nagartattu zaɓaɓɓu keɓantattu sirrin manzan Allah manzala na faɗa cikin hadisi yana cewa man arraha mu'minan faka annama ahyahu wa man qara'a tarihahu faka annama zarahu wa man zarahu istawjaba ridwanillahi ta'ala azza wa jalla duk wanda ya karanta tarihin mumani to kamar ya rayar da mu duk wanda ya karanta tarihin wani mumuni kamar ya ziyarci shi wanda duk ya ziyarci wani mumuni to wajibi ne akan Allah ya bashi yardarsa babu shakka شيخ Islam مرحبا يس صاحب الفائدة Tijaniya. ko mun rantse ba za mu yi kafara ba ko mun rantse ba za mu yi kafara ba yanzu dukkan mu yarda don Allah ne wa minan nasi shaykhul islam marhaman yes wallahu ra'ufun bil ibad a cikin mana akwai wanda kila yau ranar zuwa ta dai shi da gidan su budurwar shi shehu tijjani ya fi mashi budurwarsa ya taho da akwai wanda duk irin wannan lokacin ya saba ya je teburin mai shayi ne a yi ta hira da 'yan siyasa ne da 'yan kwallo ne sai ya haƙura shi tijjani ya fi mashi wannan sai ya zo da wannan imani ke jawo wannan mun siyar da lokutanmu na duniyar mun siyo lahirar domin mu ji tarihin bayan Allah domin mu kwaikwai irin ɗabi'unsu mu zama irin abin da suka zama a rayuwa ko da ba mu zama irinsu ba fatashabbahu in lam takunu mislahu fa inna tashabbaha bir rijali falahu suka ce fa tashabbahu ka rika yin kama da bayan Allah ka rinka kwaikwaya irin halayyar bayan Allah idan har koda baka zamo irinsu ba fa idan ta shabba habin rijali domin siffantuwa da bayan Allah waliyan Allah falahu to rabauta ne rabauta ne mazala ya faɗa mana a cikin hadisi man tashabbaha qauman fa huwa minhum duk wanda ya siffanta da wasu jama'a to ya sani daga cikin wa'annan mutanen yake yanzu za ka ga yanzu akwai da za ka shi kullum da kayan ɗan wani da ke sike da ya kwalla a cikinsu saboda yana tsananin soyayyarsu to yanzu da zai mutu wallahi a cikinsu zai gan shi ga a kusa bilahi wani saboda son shi da ɗan siyasa ne sai ya rika shiga irin na wannan ɗan siyasa wallahi da zai mutu cikin wannan soyayya da su za a tashi shi to kai ma in ka sufantu da bayan Allah na gari to babu shakka da su za a tashi ka la yuhibbu rajulun qauman illa hushira ma'ahu mazala ce mutum baya son wasu mutane face sai an tashe shi tare da wa'annan mutane Allah ka tashe mu da su shehu tijani radiyallahu ta'ala anhu shehu tijani ɗazuna ce ke bantacce cikin addinin su kan shafi ya zama tarihi hatta annabi Musa ka duba a taura attaura ta riƙe annabawa da al'ummai da yawa wanda suka yi aiki da attaura suna da yawa amma an ka an zo lokacin da an shafe attaura nan an neme ta kasa injila ta annabi isa ita ma an yi lokacin da babu ta an shafe ta yanzu an ce ka ɗauko asalin injila za ka ganta to wannan attaura nan ta annabi musa annabi harun da ita ya aiki ita ce da ta annabi yushau da ita ya aiki da ita ya aiki shi haka annabawa da suka biyo bayan shi da yawa annabi musa da ita suka yi aiki ana nan ana nan sai a taura sai ta fashe a tura kasa gaba ɗaya ta ba ta ba wanda ya haddace ta saboda tana da yawa surorinta dubu ne ina za ta haddatu banda annabi musa da annabi karuna ba wanda ya haddace a taura sai karuna haruna yana daga sau da suka haddace attaura saboda attaura lokacin da ta zo ga annabi musa shi ya haddace ta allah ya saukar da ita a kirjinsa dan uwansa annabi harun shi ma allah ya saukar da ita a kirjinsa to sai ya zamana attauran annabi musa na karantar da rabi haruna na karantar da rabi to shi haruna ya bibiya annabi musa ya haddace rabin da ke hannunsa ya bibiya annabi harun ya haddace rabin da ke hannunsa shi ya wannan himma to amma kaga da dama shi qur'ani da littafin Allah yudillu bihi kasiran wa yahdi bihi kasira wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin allazina yanquduna ahada Allah min ba'di mithaqih wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusala wa yufsiduna fil ardi ulaika hum al-khasirun to shi annabi shi karuna duk ya aikata wani ya yanke zumuntansu da Musa abinda Allah ya ce a sadar ya zo ya yanke shi ya koma barna sai Allah ya halaka shi aka zo lokacin da babu attaura a doron ƙasa uzairu sai Allah ya azurta uzairu da tono asalin attaura a ƙasa da ya tono attaura a ƙasa sai ya je ya ɓuya a ɗaki sai ya haddace wannan attaura sai ya fito yana yin wa'azi da attaura shi ne ake mamaki kai ka gani da yake karanta attaura taurar da babu ita ta ɓace idan ba Allah ba ba wanda yake sai ya karanta tura sai yahudu suka ce uzairu dan Allah ne sai suka ce wannan idai ba dan Allah ba Allah mai attaura ya karantar da shi a taura don yanzu cikin al'umma ya karanta da ita saboda mamakin da suka yi na haddan attaura kai sura dubu gafarta mana yawa take da shi ya haddace ta uzuri shi sa abin ya ba su mamaki suka ce mashi ɗan Allah to da yawa annabawa idan sun tafi sai a shafi littafin su a shafi addinin su a shafi mutanen su sai ga addinin su ya zama tarihi littafin su ya zama tarihi to ga manzon Allah shi annabtan shi ba irin da sauran annabawa ba ne dan kowane annabi ana ba shi yankin da zai kira ne da jama'an da zai kira su yanzu misali da ba don mun zo kafin manzan Allah ba misali kamar ƙasar nan tamu Najeriya akwai yare guda madaukaka ko na farkon su ita ce Hausa Hausa Fulani Yarbawa Inyamurai wa'annan su ne Najeriya duk da ba wannan ba tana koma baya ce to idan yi irin shirin dari, kamar nan arewacin najeriya yare guda biyu suka fi ƙarfi hausa fulani za ka duk Fulani da ke arewa za ka ga iya hausa hausa kuma ya fi fulanci ƙarfi to sai a turo annabi bahaushe arewa idan ka je kudu ko bahaushe ne ko fulani ko ba idan ka je kudu sai ka koyi yarbanci ya fi ƙarfi sai a tura musu annabi mai annabin arewa daban annabin kudu daban haka haka tafi a baya to shi manzo Allah annabin kurma ne kuma annabin mai ji annabin makawo ne annabin mai gani annabin bahaushe annabin fulani ne annabin yarbawa ne annabin inyamurai ne wa ma arsalnaka ila kafatan lin nas sashiya wa nasiya annabin malaiku ne annabin ruhani ne annabin duniya ne kuma annabin lahira ne kuma Allah ya ɗiba masa shekaru 63 kuma aikansa sai ta dangana zuwa kusan ka kawuto ya za a yi inda Allah ya azurta su da shi su ne sahabbai sun gan shi mu ba mu gan shi ba duk wanda ya gan shi a cikin musulunci yana da daraja na suhuba to mu ba mu gan shi ba ba mu ga sahabban shi ba ba mu ga tabi'an shi ba ba mu ga tabi'u na ba duk ba mu ga su ba khairul quruni qarni ثم الذين يلونه ثم الذين يلونه ثم الذين يلونه karne da tafi wata karni karne da nake cikin ta na rayu a cikin ta sai karne da ta biyo bayan ta sai karne da ta biyo bayan ta wai da manzo Allah ya lissafa hawa uku da dubba mu ciki to mu ya za mu mu ba mu cikin al'ummar zare to mu da me Allah zai lallashe mu ko da ba a lallashe mu ba saboda Allah wancan sahabban ba shine Allah mu ba kuma Allah ne Shaykhul Islam marhaman yes su ne tabi'ai sun azurta sun ga waɗanda suka ga annabi sun sha su tabi'u tabi'ina sun rabauta sun ga waɗanda suka ga annabi zuwa biyu su ma sun sha to ya za a yi to Allah cikin hikimarsa manzala da ma fada cikin hadisi ya ce ni alkhairin al'umma na kamar ruwan sama ba ka iya gane na farko ta fa'al ruwan sama saukan farko ruwan farko na damuna shi ya fa'al alkhairi ko na ƙarshen jama'a ko ne manoma shin ruwan farko ne aka fi bukata ko ko na ƙarshe a matsayinka da manomi ne ruwa ya jinkirin zuwa ya zo a ƙarshe ko a fara da farko ya ɗauke da wuri wanne bi za ka ga ɗaya ne kana son ya sauka da wuri kuma ya kai ƙarshe da wuri kuma kai ƙarshe da kake zo? to haka al'umman manzan Allah ta yana nufin shi yau gashi a cikin farkon al'ummarsa to ƙarshen ta ya za a yi ta sai an ruwa daga ainihin tekun sa sai aka ba mu mutum uku shi ya buɗe farko su su rufe mashi ƙarfi shi shi ɗaya ya sai buɗe farko ba shi da mataimaki saboda shi ɗan agwaran madarar rahama sai aka turo mana a gaba sai mana maganar to akwai mahadi al-muntaza zai zo an ji da akwai shi wannan mahalin zai gaba duniya ne gaba ɗayanta yaran shi sai ƙara lallashin da za su zo a wannan ƙarshe in ce annabi isa zai zo su ta da shi kaga farkon ta annabi ƙarshen ta ma annabi wannan al'umma amma zai zo a matsayin wani ne amma dai farkon ta annabi ƙarshen ta annabi ga al-imamul mahadi al-murtaza wa'inda za su yi aiki ne a zahiri wannan shari'ar su sai ta gamar kowa to sai a tsakiyarta sai aka yi mana hudubul makatuni sai aka turo shi a ƙarni na goma sha biyu saboda sha biyun nan sha biyun nan cikari sai aka turo shi a ƙarshe shi yasa za ka je khatimul wanda ya khatimul wilaya shi ne hakimul turmuzi ya yi littafi sunan takatumul wilaya ya faɗi sufofin wannan kurkubun da manzan Allah ya ce zai zo shi an yi shi a ƙarshen ƙarni ta uku ne shi hakimun turmuzi ya nemi makamin shi tijjani bai samu ba ya roƙi Allah ya bayyana masa wani abu daga cikin abubuwan sai ya ce babu shakka a wata gari ana kiranta bas a nan zai fito dan Allah a cikin sha biyu cire mun ku saurana shekara ɗari tara a baya yake faɗan wannan da zai kullu ɗin Abbas zai kullu kuma haka ya faru ya ce jama'ansa ta inda za a gane su za su sha musu saboda madarar ilimin da ke kansu zai saba da ilimin wani da aka sani za su zo da asalin fahimta da nasu Qur'ani za su zo da asalin fahimta na hadisin manzon Allah za su zo da asalin fahimta na tauhidi za su zo da asalin fahimta da bidu akan wannan za su sha musu yaya kuke gani yan tijjaniya muna shan wuya telefoni da telefoni Allah sai ba da shi tijjaniya ajibin turmus ya faɗa fansa. bayan shi a ƙarni ta shida a wato state ke na yau wanda shidan nan ya yi da ya kai matsayin katibin wilaya saboda hakimin turmuzi a cikin littafin da auliya ya ce wannan wali idan ya tashi zuwa makaminsa ta tsallake duk makamai da aka sani na walintaka ba da zai rika gani a gabansu sai annabawa kujerar shi tana kusa da kujerar annabawa da annabawa sun wai goshi za su amma shi ba annabi ba ne sannan kuma makamin shi ta yi nesa da wani ya rabu ya rabu ya rabu ya samadu fa kun mugisan lana ya wahidul ahadu ya bar la yudriku illa muhammadu haka ne wajen bai da ba shi shi babu ya sani sai wannan ibn arabiya kadi na shida kaga rabin karnin zuwan shehu tijjani ke shekara ɗari shida kafin shehu tijjani ya ya shiga ya ta fafa ta ibadu yana harwa yana harwa yana roƙon Allah ya katar mashi da wannan kujera da wani wilaya yana nan yana nan wata rana yana ibada sai ya ji ba wa'inda yake jin takon kafansu a gaban shi sai annabawa in ya waiga bai jin ƙanshin wani wani a bayan shi sai fara faɗa wa kansa anya anya ba ni ne wannan da lulayen ba to yana nan yana nan yana nan sai sake wani mafarki ga bangon zinare ga bangon azurfa bangon zinare da tobulan zinare bangon azurfa da tubulan azurfa a bangon zinare ba tubali ɗaya an cire bangon azurfa ba tubali ɗaya an cire da ya farka daga wannan bacci sai ce wannan ai ya fi ƙarfin fasara mafarki ya fasara kansa da kansa wannan zinare ya ce giwanin biya, ne ɓangaren annabawa ne wannan tobalin da aka cire tobali ne na khatimul anbiya wa imamul mursalin dama ya ce la ya alifu haqiqati ghayru rabbi ba wanda ya san manzon Allah sai Allah to dole a cire tobalin saboda babu wanda ya san shi sai ya ce wannan tobali da babu na bangon azurfa sai ya ce wannan su kuma bangaren waliyai ne dubai sai ce kaga wannan tobani da babu sai ce tobani ne na wannan khatimul muhammadi to ai dama ni ne ai mai mafarkin ai ba ai wadanda kai na dama a cin batun da gani sai ce ai ni ne a can da ya farka sai dinga bin kuduban zamaninsa manya-manyan waliyyai kamilai yana faɗa musu ga mafarkin da ya yi ya fassara wa kansa da shi ne fatimul muhammadi sai suka ce watakila ya zama gaskiya sai ba su kare tashi ba ba su gaskata shi gaba ɗaya ba wannan ta jawo har ya ɗauki alƙalami ya rubuta wani baiti yana cewa bina khataman lahul walayata fatahat ilaina ولا يكون لها من بعد وما فاز بالختم الذي لمحمد يتي والعلم illa ana وهدي ya ce da ni ɗin nan Allah ya cike wani duk wani wani da zai ga annabi ya bashi ɗariƙa daga kai na ta ƙare na rufe ƙofa fanta haske raina ta ƙare daga kanmu wa ma faza bil khatibin da zai Muhammad babu wanda ya rabauta da wannan khatibul wilaya ta al'umman manzon Allah wal ilma da ilimin ta gaba daya sai ce illa ana wahadi sai ni ni kai sai ji hatimi na kwakwasan kansa na zo laisa kama zananta wata manai wannan ba kaman yadda ake zato kuke gudi ba ne wannan magani ya kuru ne waliyin ya kuru fi akhir zaman la waliyun akram wa azamu inda Allah minhu babu wani wani mafi girma da karamci a wajen Allah kamar wannan ɗin da zai zuwa ƙarshen zamani ya ce sai na sun kuyi da kaina na miƙa lamarin ga mai ita ba kenan Allah su bani wata ana aka zo ƙarni na bakwai ƙarnar su sida abdulkadir jilani kyau ya ce ƙadami haza a lara gaba tukun wali kafar nan na ta taki duk wani wuyan wali ma'ana wai shi duk wani wali ya fi matsayinsa bai gurgushe ba a wannan zamanin gausin lahi na zamanin su ya ce waliyan zamanin da za ka yi da sunan da baka tashi na ƙarninka baka tashi wa'inda suka wuto ka baka tashi wa'inda za su zo a gaban ka Ya tabbas na zamaninka za ka tashi su aka zo ƙarni na takwas ƙarnin su ibn taymiya kenan su ci. aka zo ƙarni na tara ƙarnin su imamu suyuti kenan na dinu suyuti aka zo ƙarni na goma ƙarni sha daya a doka, wannan ƙarni ne aka fi shan kwanta kunti wani bujimin shehi ne khalifa na sidar abdulkadir jilana ɗarikan kadiriya shan kwanta kunti wanda a zamaninsa shi ake yi kamar Sita da abdulkadir jilani ke dare saboda ƙarfin mulayarsa da tasirifinsa ba ya ɗaukan wasa da kasi da abdulkadir jilani don shi in ya zo gari ya masu wa'azi su bi Allah su saki makuzanci su kama tauhidi idan sun ki sai ya ja ya sassana duk garin ya kone kawai shi na kamar mu'amun annabi nuhu ne ya kaji annabi nuhu rabbi la tazal alal lardi min al-kafiri da dajjala kawai a shafe su shi yafi a gidansu ma ka kone gaba daya kuma ga annabi mun ya yi. ya ce a su kar a bari saboda mene wa ma yaridu illa fajiran kafara ya hango Allah mai wahayi a cikin su ba za a taba samun musulmi ba ya ji to ba amfanin su kuwa in aka ba su innahum yadullu ibada za su rinka bata mutumin kirki suna fatar da su to kawai gara a shafa muku iri kawai wannan shan murtarin kwanti ya ce to yau ga ma'adani na goma sha biyu tabbas a ƙarnin nan za a haifi kuɗin makatu ne wa hatimul mahabba ya ce amma ba ni ba ne shi ya maka da ya ce ba ni ba ne amma a zamanin nan za a haifi shi ya ce garinsa zai garin larabawa ne irin garin madinar manzan Allah sahara zai fito a garin da zai fito garin sahara irin saharan madina gari mai tafi na irin garin madina kuma a zamanin nan za a haihu shi shan rubuta da kunti ke to wannan shehu tijjani radiyallahu ta'ala anhu shi ne wanda aka haifo a wannan karni da sha biyu shaura shekara hamsin karni da sha biyu ta ciki aka haifo shi kaga an ba ƙarni sha ɗaya baya ana cikin ƙarni nawa na sha biyu hijiran manzon Allah dubu ɗaya da ɗari ɗaya da hamsin amu na ta tajalla a shekara ta na kashin dubu ɗaya da ɗari ɗaya da hamsin wuce tijjani sauko duniya ya sauko da jallahu ta'ala anhu a gida mai albarka gidan sharuta jinin manzan Allah su da wasallam gidan sayyidi Muhammad dan Muhtari dan Ahmadu Rida dan sayyidi Muhammad dan Sani nasabar shehu Tijjani na karewa zuwa ga Hassan Musanna Hassan Musanna dan Hassan Sibt Hassan Sibt dan sayyidina Ali sayyidina Ali dan Abi Talib dan sayyida Fatima bintu rasulillahi shi ne ya zo Allah ya daidaita shi akan wannan kujera da ake ta faɗa a kanta kujerar da si da abdulkadir ya ce kadami haza ya ce shi kadami haza shi tijani ya zo ce kadama ya hata ni a lara abatu kullu wali min nashatil ula ila nabatu fi sulul ukhra Fatar kadamaya